Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokacin. Baba Yakubu Makeri tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin sake dawowa a wannan shiri na hantsi na yau Litinin 11 ga watan Yulin shekarar 2022. bayan labaran duniya kashi da farko za a ji cewa a najeriya kimanin manyata biyar ne ba su samu tafiya aikin hajji bana ba kamar kowace ranar litinin za a ji shirin zauren matasa na nasiru adamu el hikaya sai kuma sharhin jaridun najeriya amma kafin nan ga baballe da halin da duniya ke ciki jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa muhammad hafiz baballe Jami'an Ukraine sun faɗa jiya Lahadi cewa akalla mutane sha biyar suka mutu a wani harin roka da Rasha ta kai kan wani ginin bene mai hawa biyar a garin biyar na ƙasar Ukraine. Kuma watakila wasu mutane dozin biyu sun makale a cikin baraguzan ginin. har makami mai linzami da aka kai a daren ranar Asabar shine hari na baya-bayan nan da ya yi sanadin asarar ɗumbin rayukan fararen hula. Duk da cewa Rasha ta yi ikirarin cewa tana kai har-har kawai kan sojojin Ukraine. harin na biyar ya biyo bayan mutuwar akalla mutane sha tara a wani rukunin kantina a Kremachug a ƙarshen watan Yulin da ya gabata da kuma 21 a wani gini da wurin shakatawa a kudancin yankin Odessa a wannan watan. biyar dai na da tazar kilomita 20 a kudu maso gabashin Kramatorsk birnin da ake sa ran zai kasance babban wurin da sojojin Rasha ke kai hari yayin da suke sake dannawa zuwa yamma zuwa lardin Donetsk bayan da suka yi ikirarin samun nasara mako guda da ya gabata a lardin Luhansk da ke makwabtaka da shi. 'Yan ƙasar Sri Lanka masu zanga-zanga sun faɗa jiya Lahadi cewa za su gaba da mamaye gidajen gwamnati na shugaban ƙasa da Firayim Minista a Colombo babban birnin ƙasar, har sai sun bar ofis a hukumance. Dubban masu zanga-zanga ne suka mamaye gidajen biyu a ranar Asabar da ta wuce. Sun kai farmaki gidan shugaban ƙasar Gotubaya Rajapaksa tare da kona gidan Firayim Minista Ranil Wickremesinghe a daidai lokacin da jama'a ke ci gaba da nuna bacin rai tsawon watanni da aka kwashe ana fama da matsalar tattalin arziki. Trinidad Japaksa da Firayim Ministan kasar suka amince da yin murabus inda shugaban kasar ya shaidawa shugaban majalisa cewa zai sauka daga kan karagar mulki a ranar 13 ga watan Yuli domin tabbatar da mika mulki cikin lumana. sai dai masu zanga-zangar sun bukaci murabus ɗin da ya fara aiki nan take. Hambararren shugaban ƙasar Burkina Faso, Roch Mark Kabore, da wasu takwarorin biyu sun ƙaurace wa taron tsaffin shugabannin ƙasar ta Burkina Faso da ya gudana ƙarshen makon nan, nufin sasanta 'yan ƙasa a cigaba da neman hanyoyin magance matsalolin tsaro da ake fama da su. Abin da ya sa masana irin su Abbas Abdulmumini ke ankarar da gwamnatin rikon ƙwarai ƙasar cewa Zartar da hukuncin da aka yanke wa Blessing kamfore shine matakin farko muddin ana son cimma burin sasanta bangarorin siyasar ta Burkina Faso. in son ne ake haɗa kan 'yan kasa shi shugaba da ni ba duk wanda an kai ma shari'a bisa ga wannan shari'a na kisa gilla da an kama tuma sankara duka shari'an da ya kamata duka wani kudiri da za a ɗauka ya kamata shi shugaba da ni ba ya yi amfani da shari'a doka ta ce waɗannan mutanen a liƙe su a liƙe su in ba an liƙe su ne in wani ƙudiri zai ɗauka abin da yake ce ma grass presidential ko amnesty wannan daga baya ne za a ɗaukan su amma yadda blaze ya zo yana tsammanin babban matsala ce wadda za ta ƙara gurɓata kamar kokowar da ƙasar burkina faso ke ganin cewa an kawo lahiya cikin ƙasa saboda wanda an ka hambari rock mark san kabore masu goyon bayan shi ba yarda ba za su yi tun da ganin dai za su yi kowa iri gani zai yi an kori eh, iko na demokrasiya eh, a kawo na mulkin kama karya ce nan ni a gani na bai wanda ya yi kisa gilla a yi mai shari'a ba kai gidan kan sai dai yan amfani da wasu abubuwa a ce za a sasa kan yan kasa bai a sasanta kan yan kasa ba a bi doka ba a gaida sulamomin barma kafin mu kawo muku sauran labarin da muke dauke da su. Kimanin maniyyata dubu ɗaya ɗari biyar ne a Najeriya ba su samu tafiya aikin hajin bana ba. Ciki har da Amir Alhaji na jihar Filato mai martaba sarkin Kanam Alhaji Muhammadu Ma'azu na biyu. Ga dai Zainab Babaji da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Wasu maniyata da su samu tafiya aikin hajjin bana ba sun buƙaci gwamnatin tarayya ta mai da aikin hajjin hannun jihohi da kuma bincika dalilan da ya sanya hukumar alhazan kasa kwashe maniyata zuwa ƙasa mai tsarki. Maniyata dubu ɗaya da ɗari biyar ne ba su samu tafiya aikin hajjin bana ba da suka haɗa da mutane tara daga jihar Bauchi, mutane tasa'in da ɗaya daga jihar Filato da guda ɗari bakwai daga jihar Kano. Amirul Hajj na jihar Plateau wanda shine mai martaba sarkin Kanam, Alhaji Muhammadu Mu'azu na biyu wanda shi ma bai samu tafiya ba, ya ce mai da dukkan shirye-shiryen aikin hajji zuwa hannun hukumar alhazai ta ƙasa shine ke janyo matsala. Gaskiya a matsayinmu na shugabanni abinda hukumar alhazai ta yi musamman na najeriya nan ne giman yake don kin sani kuma duk visa da komi tana zuwa daga ta wajen hukuma lazai na najeriya sun dauke komi daga hannun jihohi tun da aka fara wannan tsari al'amuran hajji ya baki a najeriya mu ba mu yi magana don ba mu samu tafiya ba ne alhamdulillah amma dole gwamnatin tarayya sai ta bincike wannan al'amari shine kada zai san sanyaya zuciyar mutane mai martaba sarkin kanam kenan kuma amirul hajj na jihar plateau alhaji muhammadu mu'azu na biyu Shi ma jagoran malamai da za su karantar da mahajjatan jihar Filato a ƙasa mai tsarki, Aminu Yusuf Nuhu, wanda shi ma bai samu tafiya ba, ya ce ya dace a ɗauki matakan gyara. To alhamdulillahi ai abin da Allah maɗaukakin sarki ya rubuta haka yake kasancewa. Dama an ɗauke mu malamin mun kai mu mu shida to a cikin mu shidan mutum biyu sun kasance a jirgin farko me kake ganin kamar ya kamata ita hukuma ta yi don ganin ba ƙara samun irin wannan ba ɗauke harkokin aikin hajji a haɗe shi a hukumar alhazai ta ƙasa gaba ɗaya sai wasu tsirarin mutane ne za su yi na ƙasa gaba ɗaya irin ƙasa irin najeriya inda za a magance a sake dawo da wannan tsarin a gwada shi shekaru uku hudu sai a auna da wannan da suka kawo da wancan da da ake yi to za a gane bambanci in Allah ya yarda. Wasu maniyatan sun bayyana ra'ayoyinsu kamar haka. Suna na tafiya Ahmed ga Kadima. Mun ɗauki wannan al'amari kaddara ce ba ko kuma insha Allah Allah ya nuna mana wani shekara. Mm. amma gaskiya ba ji daɗi ba wanda gaskiya fi sabilin ta yi hajiya. Ni ne Usman Musa Rabiu, Kura Local Government Kano State. Wannan abu da ya faru da mu muna godewa Allah. Shi dai wannan abu daga Allah ne ba daga wani bane. A gefe guda kuwa hukumar alhazai ta ƙasa ta bakin daraktan hulɗa da jama'ar ta Hajiya Fatima Usara a wata sanarwa ta bayyana rashin jin daɗin ta kan rashin kwashe dukkan maniyatan. Sanarwar ta nemi ahuwar gwamnatin tarayya, hukumomin alhazai na jihohi, kamfanoni masu zaman kansu da ke jigilar alhazai da sauran jama'a. Sanarwar ta kuma jaddada cewa za ta maida wa dukkan maniyyatan da ba su samu tafiya ba su da kuma yi aiki tukuru don gudanar da hajjin baɗi ba tare da matsala ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a nigeria. A gaida Zainab Babaji da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. yanzu kuma ga baballe ya sake dawowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu ya lahadi sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya yi allah wadai da zaluncin da gwamnatin mulkin sojan myanmar ta yi yayin da ya bukaci ƙasar sin da ƙungiyar ƙasashen kudu maso gabashin asiya da su matsawa mahukuntan sojan myanmar lamba su maido da dimokuraɗiyya da kuma bin yarjejeniyar zaman lafiya da ta amince da shi a bara Blinken ya ce ina ganin ya zama wajibi ga kasar Sin da kuma muradin Sin na ganin Burma ta koma kan hanyar da take tun kafin juyin mulkin na tashin hankali da ya ruguza ta yana amfani da tsohon sunan Myanmar. Ya faɗa a wani taron manema labarai a Bangkok cewa duk da yarjejeniyar zaman lafiya da aka yi a shekarar da ta gabata da kungiyar kasashen kudu maso gabashin Asiya ko ASEAN wadda ta hada da Myanmar babu wani yunkuri mai kyau kan hakan. A watan Afrilun bara, wasu kasashe tara na kungiyar ASEAN da shugaban mulkin sojan Myanmar Min Aung Hlaing sun rattaba hannu kan wata yarjejeniya da ta hada da dakatar da tashin hankali nan take da kuma ci gaba da tattaunawa tsakanin dukkanin bangarorin. Ga dukkan alamu jam'iyyar Conservative a Japan za ta ci gaba da rike rinjayen da take da shi a majalisar dokokin kasar a zaben da aka gudanar jiya Lahadi kwana biyu bayan kisan tsohon firaminista Shinzo Abe. Ana hasashen jam'iyyar Liberal Democratic Party LDP mai mulki da kuma karamar abokiyar ta komito za su lashe fiye da rabin kujeru a majalisar wakilai a cewar ƙuri'ar jin ra'ayi bayan rufe rumfunan zaɓe da kafar yada labarai ta NHK da kamfanin dillancin labarai na Kwido suka yi. A cewar ƙuri'ar jin ra'ayin waɗanda ke goyon bayan sake fasalin kundin tsarin mulkin Japan ana sa ran za su gaba da rike kashi biyu bisa uku na kujeru a babban zauren majalisar wadda wata muhimmiyar kofa ce da za ta iya sanya sake yin garan bawul ga kundin tsarin mulkin kasar sakamakon zaben zai sake daga prime minister fumio kishida mai kari abe wanda ya aiwatar da ingantattun manufofin kasashen waje kuma yana so ya kara kashe kuɗi a harkar tsaro. da Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kafin mu kai ga shirinmu na gaba sai a shakata da wannan wakar. har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc muna kuma watso muku shirye-shiryen ne akan mitoci goma sha shida 25 da kuma 31 a jamhuriyar nijar za a iya saurare mu a tashar mu ta voa africa akan mita biyar zangon fm kuma ana iya sauraron mu a dukkan lokaci da ake bukata a voahausa.com yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Zauren matasa. Masu raro barkamu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke tabo abubuwan da ke ciwo matasa tuwa kwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen. Da ya hada da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. A wannan shiri za mu kammala zanta da matasan yankin mai yama a jihar Kebbi da ke sana'ar noma a matsayin babbar hanyar samun kuɗin shiga. Matasan sun bayyana shawarwarin hanyoyin da suke ganin an ci gaba da bi ko inganta su za a samu ƙarin bunƙasa da riba. Haka nan matasan za su ci gaba da samun dogaro da kai. Lauren na tare da Nasiru mai yama, Haddabi Musa mai kwamfuta, Nura Musa, Abdullahi Muhammad da Sayyidu Ibrahim. kamar dai ciyawar nan kowane lokaci kowane manomi akwai wani kalubale da ka faruwa misali abin da ya faru a kwanakin baya lokacin da muka shiga matsalar man fetur din nan wasu shinkahi suka hada da rashin ruwa kuma wani abu ya shige su amma mun kasa gane menene ya shige su wannan lokacin sai ka dawo daga man fetur din kuma bayan ya samu muna ci gaba bada ruwa amma kuma ya bai take bada ma'ana yadda ya kamata mun kai iyaye mu kuma abin ya bada matsala amma kasa gane menene ke faruwa daga karshe wasu ke ci mana masai taki irin sai maganin feshi irin wanga mu samu amfani da tawar kuma da karshe an kai abin ba a samu galaba ba da yawa sun yi lulun din wannan abin din kuma muka dawo shawunan gida irin yadda muke damina zuwa na ɗan cikin ranin nan kamin mu fara harkar shinkafa waje sai ka ga irin mana noma albasa don da sauransu to ban kalubalen da ka faruwa idan ka saka albasa ta jawo daga baya sai wani abu ya faru gare ta sai ka ga kuma ana ta a ce rafa ta kama ta waye ya kama ta kuma kilanci ka wani ɗan kutulu ko wani abu makamanta ka ya kama shi sai ya ga wannan lokacin mu sai maganin shi iri daban-daban amma sakamakon mi kwari na mutuwa amma an rasa gane ta yaya kamata mu yi mu hudu da lafiya ce ta dawo ba mu sani ba ba amma da ake akwai malaman gona masu ziyartar mu yana ganin shi Allah za su ba mu shawarwari da gudunmuwa yadda ya kamata a ce mun magance wannan matsalar cikin lokaci Abdullahi Muhammad Abdullahi Muhammad eh to ni zan koma ne ga magana da Nasiru Musa mai yayi ta cewa ya kamata jami'an kula da shige da na Najeriya su kula da ana fita da kayan mu amma ba a shigowa da shi gaskiya idan muka duba wannan Nasiru ya kuskure da fahimtar abin da aka ce ma kasuwanci tsakanin ƙasa da ƙasa saboda idan aka ce wai an rufe Najeriya ba za a fita da kaya ba cikin na idan muka aka noma mu dai za mu iya cinye shi ba za mu iya cinye shi ba Nijar ana fitowa da dabbobi a kawo Najeriya a yi haɗin mu a kai musu Ghana ana fitowa da manja a shigo da shi Najeriya a ɗauki albasa mu a kai musu idan aka ce an rufe boda mu ba za mu shiga da kaya ba ko ba za mu fitar da su ba kaya kenan abinda muka noma mu yayi mana yawa kenan mu manoma za mu kari gaba ɗaya kenan tunda babu kasoci da kayayyaki kowa ya noma kaya ne an bashi da abin ne to ina ci gaba yake gaskiya ba wannan kuskure na gaskiya a ce a rufe a hana ta tara kayayyaki da ta Najeriya zuwa wasu kasashe. Sa'adu Ibrahim. Assalamu alaikum. Adawu. Na'am. da yake na ji korafin abokanin tattaunawa mu a kan cewa irin yadda suke ganin na harkar shiga da fice E, to ni ma gaskiya ina dan da magana kaɗan duba da aka cewa wai a hana shiga da fitan nan gaskiya ni ma kaina ina kokarin cewa idan aka hana shiga da fitan nan wa to mu ba zai daraja ba kaga can da inda an ka hito gaskiya ba mu damu da noma da yawa amma dan lokacin da na gada da mun kaɗan dan da noman nan wallahi mun zama fa abin kwatance mun zama kamar talatin cewa a yi hankuri da ke an ce maɗi a dangana saboda gaskiya ban samu ci gaba sosai saboda yanzu wani lokaci sai ka ga a ce mashin ya tsada ɗari da mu kuma maganin tsada ta muka ban kano na za ba su a ba mu ya mana tsada ba kuma a ce mana siminti ko misina to irin dai masu dai mun halaka mu samu abin nan amma ganin gaskiya darajar da abin mu ya haifi mana da cewa wannan abin din mun ga ya mana sauki tun da mana da abin mu kuma za mu sayi mu ɗan washe shiga dai gale ɗin mu kamin wani lokaci kuma mu dawo kuma neman aro ga matan mu da haka ganin gaskiya wannan abin muna kira ga shugabanni da da Allah a kula mana da harka shiga da fitan nan a yi mata kwaskwarima da garan bawul yadda ya kamata a san me za a shiga da shi ko me za a shigo da shi dan a samu fahimtar juna kuma a samu fahimtar yadda al'amuran mu za su kama zuwa da dawowa saboda kaga wani lokaci mu ana ce mana ana shigowa da makamai kaza kaza to kaga wannan da ya dan tsorata mu gaskiya amma rashin baka fahimci abin kuma kaga sai ka dan to ba a fahimci abin na ba saboda kaga da na tsoro suna iya nasu kokari su ma to kokarin su ba zai kuma sai mun hada da namu mu su da addu'o'i da iya abin da ya sawwaka na addu'a mu taya su akan Allah ubangiji ya taimake su kuma musu jagora na abin da zai zuwa na banna ko na ci gaba gare mu Allah ya kawo shi kuma na samu matsala gare mu Allah ya kawo mana da shi ina kira gwamnati da ta kara kokari akan gehen jami'an tsaro duba da irin yadda mutanen programu da ke yankin agagga ya wuri da sakaba da wajajen nan don suna fuskantar kalubale mana ta da suka da addu'a ubangiji Allah ka musu kashin waɗannan matsaloli. kuma duba da irin kokarin da Atiku ba don wallahi Atiku ya kokari nan ne lokacin da ga Atiku suka dace ashe gwana na zuwa daji ashe hadda Atiku cikin daji wani jami'an tsaro dan yadda zai aba mutane kariya gaskiya ba karamin kokari ba mana roƙo Allah ya akwai wata magana da kai wacce ta ya kamata na ma tambaya kai kace akwai lokacin da maza kan kuma suna neman rance ko aro wajen matansu me kike nufi da wannan? Eh to kasan idan lokacin kamen irin lokacin mu kai kaka yayi mun kashi da dan tsakiya nan ga abin gonan mu ya kankama ya yi kyau ya yi kyau amma kuma la aljihun mu ya yi kasa saboda kasan san mun kaka muna washe gale gale da abin da Allah ya bamu to ta wannan lokacin in mun kai wannan lokacin sai ga abin ya mana kasa to shi na muka dan dawowa ga irin gurin wanda suka samu na wannan project na mutu to da Allah dan kuɗa ara mana dan asusun kuna ɗari biyar dubu ɗaya dubu biyu mu ƙara mu sai man fetur mu da kai ga amfanin gonan mu da Allah da a ce muna samun tallafi ga gwamnati sai a ce mana to mu an dan buta mana wuri wanda za mu kama zuwa mu dan aro mun ka aro mu to mu dan saka mu dan sai mai mu dan wa yanzu mai mu yan gyare gyare dan ganin cewa mun kai kaka yadda ya kamata to kaga wannan lokacin tallafin sai shi waya amma matan suna bayarwa eh? suna ba da tallafin yan tambaye su dan ba da rancen suna bayarwa eh gaskiya ba mu san yadda ya kamata mu tunkari su mu samu wannan tallafi ko rance ba in ta wajen maza na amma kaga da yake in matar su kuna da fahimta da ita kaga hajjin ta ba ka kara mata kishiya ka haifa mu dan sa a tsira haka nan <laughs> <laughs> in ka san sai a ɗaɗa masa da ɗan bambadanci haba yan gaban goshi kaza kaza da sauran su sai ga ka da da baka a aro wani abu ba sai ga ta taimaka ta ba ka ta kuma ka kai ka lokacin ka ga ka dube ta irin ta ɗan hidin da mana kuma sai ka kyautata mata yadda ya kamata to gaskiya muna samun fahimta da su sosai kuma suna ƙara ba mu goyon baya suna ƙara ba mu gudunmawa ta wannan amma ina roƙon gwamnati don Allah in akwai yadda ga Allah a bota mu wani abu za a dan taimaka ma manoma da dan wani abin hannu za mu ƙara dogaro ga kanmu mu kara noma yadda ya kamata in akwai hali da Allah ya kara mana dan kuma ba da suka ce ni to kaga ai ana samun wannan tallafin kaga ana samun sauki saboda in muna samun rance ta gehen gwamnati to in Allah sai ya yarda kaga abin mu za mu kara mai kari da yawa yadda ya kamata saboda kaga in an ka ba mu tallafin nan har da mun kai dan tsake tsake nan wallahi lokacin da muke abin tausayi amma hada mu nan kuma alhamdulillah gaskiya mun gode ma Allah matasa mun gode kwarai da gaske matasan mai yama kenan karamar hukumar mai yama a jihar Kebbi arewa maso yammacin Najeriya da muka zanta a cikin wannan shiri na zauren matasa na VOA. Matasa a madadin muryar Amurka kuma za ku yi sallama da masu sauraro bari mu fara daga kan Nasiru mai yama. Assalamu alaikum ina yi ma 'yan uwana matasan kasar Najeriya baki ɗaya fatan Allah ya ba mu nasara a wannan damunar da muka shinkara ya kare mu da shirin yake cikinta ta haɗa mai kwamfuta mai yama local government register Najeriya. To alhamdulillah muna gode ma wannan gidan rediyo na BOA Hausa bisa ga damar da ya ba mu domin mu tattauna dangance da abin da za mu ce mu mu matasa daga ciki gaskiya. da fatar Allah Ubangiji ya ɗaukaka wannan gidan rediyon da mu masu saurari ne baki daya. Suna na Nura Musa mai yama ina ƙara miƙa godiya ga Allah subhanahu ta'ala da ya nuna mana wannan lokacin da aka yi fira da mu kuma ina roƙon Allah ya sa irin lokacin da mun ka faɗa da irin korafe-korafen mu Allah ya sa ya kai inda ya kamata ya kai kuma Allah ya sa masu sauraron mu su ji abin da mun ka tattauna a kai samarin da ba su da abin tashi tsaye daidai tare da lafiya wuta ba a rena shi kowane irin abu na kasuwanci ka tashi tsaye kan neman Allah zai taimake ka saboda ba lalle ne dan ka digiri ta arzikin ka yau ba ta ko ina Allah zai kawo maka arziki assalamu alaikum assalamu alaikum abdullahi muhammad maima ina yau dukkan matasan Najeriya fatan alkhairi da manoma da kowa da kowa ubangiji Allah ya kake sada mu da alkhairi na gudu sunana Sa'adu Ibrahim Maima ina ƙara godiya ga Allah da ya gwada mana wanga lokaci da muka dan ce wani abu zuwa ga yan uwanmu da sauraronmu mu da shugabanni muna roƙon Allah ubangiji ya sa abin da mun ka tattauna su ji kuma su yi amfani da shi dan tashi tsaye wurin magance matsalar rayuwa na yau da kullum. A nan za mu naɗe tabarmar shirin sai makon gobe Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin da zauren matasa na VOA. A madadin muryar Amurka, ni na Sura da Mayal Hikaya da na shira kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. gaida Nasar Adamu yan hikaya. Yanzu ko lokaci ne da baban gida Jibril zai shigo mana da sharhin jaridun Najeriya. kammala sharhin jaridar ne na yau da jaridar leadership daya daga cikin manyan labaran jaridar leadership na cewa yanzu haka masu garkuwa da mutane sun sako fasinjoji guda bakwai daga cikin fasinjoji kusan hamsin da aka sace a wani jirgin kasa da ya tashi daga abuja zuwa kaduna a ranar ashirin da takwas ga watan maris wayanda aka da kari ne akan goma sha daya da aka sako tun farko wani dan jarida mai shiga tsakani tare da sanannen malamin addinin islam nan dr ahmad abubakar abubakar gumi wato malam tukur mamu shine ya shiga tsakani na ganin an sako fasinjojin na baya bayan nan daga cikin wayanda aka sako da akwai bose de olarotimi da abubakar zubairu da alhassan sule da sadiq ango abdullahi da muhammad da yabu faki da aliyu usman sai kuma ɗan kasar pakistan dr muhammad abu afzal wanda aka sako su tare a dade malam tukur mamu ya yi barazana ficewa daga yarjejeniya na sako waɗanda aka yi garkuwa da su sai dai iyalan da aka yi garkuwa da san sun ki amincewa roƙonsa ya ci gaba da kai tsakani na ganin an sako 'yan uwan nasu da ke hannun 'yan bindiga sai kuma jaridar tribune jaridar tribune da na cewa akalla fasinjojin jirgin ruwa goma sha shida ne daga cikin fasinjoji goma sha tara da kwale-kwalen da suke ciki ya fi da su ake kyautata sun rasa rayukansu har yanzu dai ana ci gaba da neman waɗannan fasinjoji wanda jirgin ruwan da suke ciki ya tuntsire da su tun a ranar asabar kwanakin nan dai ana fuskantar fuskantar ambaliyar ruwa a sassa daban-daban na birnin Legas labarin da kuma yake ci gaba da haifar da rasa rayuka a angwani daban-daban. Sai kuma jaridar The Punch daya daga cikin manyan labaran tana cewa yanzu haka shugaban kasa Muhammadu Buhari wanda ya gudanar da sallan Idi a mahaifarsa da ke daura a jihar Katsina da kuma shugaban majalisar dattijan Najeriya da Ahmad da shugaban majalisar wakilai Femi Bajamiya Mila da kuma dan takarar neman shugabancin Najeriya na jam'iyyar APC Bola Ahmed Tinubu da takwaransa na jam'iyyar pdp mai adawa a atiku abakar dukkaninsu sun yi kira ga 'yan najeriya da su gaba da zaman lafiya tsakaninsu domin dorewar kasar ba tare da nuna bambancin addini na musulunci ko kuma kiristanci ba shugaba muhammadu buhari tare da sauran shugabannin najeriya da 'yan takarar dukkaninsu sun yi kira ga 'yan najeriya domin gudanar da addu'o'i na neman zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma fatan a gudanar da zaben shekara mai zuwa na ƙasa cikin kwanciyar hankali ba tare da zubar da jini ba sai kuma jaridar banga daya daga cikin manyan labarai jaridar bakan na cewa ministan shari'ar najeriya kuma attorney general abubakar malami ya wuri daya daga cikin 'ya'yan shugaban najeriya muhammadu buhari wato rana hadiza auren wanda aka dora shi a ranar Juma'an nan a fadar shugaban kasa bai samu halartar 'yan najeriya da dama ba domin kuwa an gudanar da bikin ne a karamin masallacin juma'a da ke fadar shugaban kasa babin ya cikin amurka daga najeriya zuwa gaida baban gida. Da wannan ne kuma muka kawo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. Jami'an Ukraine sun faɗa jiya Lahadi cewa akalla mutane sha biyar suka mutu a wani harin roka da Rasha ta kai kan wani ginin bene mai hawa biyar a garin Ches biyar na ƙasar Ukraine. Kuma watakila wasu mutane dozin biyu sun makale a cikin baraguzan ginin. har makami mai linzami da aka kai a daren ranar Asabar ne hari na baya-bayan nan da ya yi sanadin asarar ɗumbin rayukan fararen hula duk da cewa rashi ta yi ikirarin cewa tana kai har-har kawai kan sojojin ukraine 'yan ƙasar sri lanka masu zanga-zanga sun faɗa jiya lahadi cewa za su ci gaba da mamaye gidajen gwamnati na shugaban ƙasa da firayim minista a colombo babban birnin ƙasar har sai sun bar ofis a hukumance dubban masu zanga-zanga ne suka mamaye gidajen biyu a ranar asabar da ta wuce sun kai farmaki gidan shugaban ƙasar Gotabaya Rajapaksa tare da kona gidan Firaminista Ranil Wickremesinghe a daidai lokacin da jama'a ke ci gaba da nuna bacin rai tsawon watanni da aka kwashe ana fama da matsalar tattalin arziki. Jiya Lahadi sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi Allah wadai da zaluncin da gwamnatin mulkin sojan Myanmar ta yi yayin da ya buƙaci ƙasar sin da ƙungiyar ƙasashen kudu maso gabashin asiya da su matsawa mahukuntan sojin myanmar lamba su maido da dimokuraɗiyya da kuma abin yarjejeniyar zaman lafiya da ta amince da shi a bara. to masu sauraro da takaitattun labaran duniyar ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da karfe hudu agogon najeriya niger kamaru da chadi wato karfe uku agogon ghana da gmt za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin musamman muhammad hafiz baballe da ya karanto mana labaran duniya da kuma solomon abu da ya haɗa shiri da ba da umarni da ma injiniyanmu na wannan hantsin baba yakubu makiri nake sallama da ku daga dan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc salamu alaikum